tuzilun ni'ama su saƙo na kawar da ni'ima na kama an bashi ma'ana saƙon Allah na saukar da talauci ko kuma ga wasa da tafi wannan saƙon Allah na karya tattali tattali na duniya masu suna cewa ya karye in dai ba na yahudu ba to me ya karya shi sabon Allah sabon Allah ya karya shi wa min uqubati dhunubi na daga cikin uqubobin ne muke magana ko a tafsiri ne ko na da kuma magana ma ne ana to zinar ni'ama sabo na karya tattali na wadda arziki wato hillon nikami tana sabo na saukar da zanubai wato hillon nikama فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنبه فما زالت نعمة ni'ima ba ta taɓa gushewa ba daga bawa illa bi zambin sai dai saboda wani zunubi da yake wala hallar bihi niqamatun wata niƙima musiba ba ta saukar wa bawa ba illa bi zambi kama kala ali ibn abi talib radiyallahu anhu ma nazala bala'un illa bi zambi wala rufi'a illa bi taubati wato musiba ba ta taba sakkuwa ba sai don wani zunubi ya je rashin ruwan nan da muka rasa da aka shiga kufai inda aka shiga sannan aka zo aka kara da makahu babu ruwan kuma ba a san ma babu ruwan ba eh, tun da ne yanzu kaga ana cikin jadal kasan ta bushe sama kuma ga lullu ruwan na kama kamar ruwan ga ta sama garbe da gari lullu kuma tsakiyar damina ake ciki amma kuma an kaje gona kai ne ta gaba a shuka dubi lullumi da ganin alaman kamar ji a jika da ba a rubuce ba ba abin nan ba za ga kamar lullumi da tsakiyar damina ke ba ma lokacin shuka ba sannan kuma an kaje kusan biyu bisa uku kai sai dai a ce takwas cikin goma bai shuka in ma an yi shuka biyu ne bisa goma a kai shuka ita ma tana cikin la haula wala quwwata to amma ma ba a san ma'ana ciki ba wani kare ballantana a koma a roƙi Allah sai Allah ka baka mana da ruwa in fa ba mu samu ruwa bana ba za mu shiga matsala sannan ga kuma ta sanya biya an rage ta ko'ina an jarake mu da danginmu da zai ku ba da hun abin azaba ba ba da hun ba kana shiga dan wanka yi takke ina kuɗi babu ce to tafi lahira kana mai baka tara min kuɗi ba da bi lahira sai eh, ina kuɗi ji babu kuɗi zai ke mata bi lahira ka ɗau har ɗan jinjiri zo ake ɗauka me zai ɓata muku ne tafi lahira shi kenan kafin a jiyan nan tafi lahira tafi lahira Allah ma ce ta tukuna ruwan da kuke tafi ma da rike ma'ana zalar bara illa bi zambi ba zai ba za a ce a ah, ba an ce ne ba a haka don nan mun yi kwaso mun yi takarta gaba shi da muna a mu'uzani yanzu da biyu bisa uku mu duk baki ne baki ne biyu bisa uku mu wanda za ka kwanan angon ne wanda za ka ɗauka yanzu yan angonan karana ne su ma da ka ce su ma dai bakoncin ne yasa suke ta zuwa makarantar amma asali garin waɗanda suke zanar cikin garin kowa a su suna tare da mummi a duniya amma ba abin da dame su shi da wani ya hawo daga kuma wani ya hawo daga tunan wada wani ya hawo daga manto ƙarshen da zaɗar da cikin nan zaune da zanen gwari ne can inda ya tsallako ya zoye ya zauna kuma yan nan kuma a cikin ba dattawan su balle samazan su illa mara himahumullah to ka ce wani alheri zai biyo a ce muna karatu ai ba mu karatun da ke ba wani wata halar da ke kwara nawa ne masu yi in an duba biyu bisa uku biyu bisa goma ai ba ba a yi maki goma ka samu maki biyu ai ba ka saka da ka kace in da za a kai maka a sake jarraba nan a sake kawai eh, saboda mutane da dama ba su ce ba nan ko kai ne baka ce ba hmm? wannan masu masifa wata kuma wannan wanda muke gani ne wanda muka tsaya ba ma wani dogon tunani kai ifan da ake ciki Allah kawai ya sani kasuwannin na akwai masifa a ciki ma'aikatan na suna cikin masifofi so da talakon dama ba a ka dama ba a magana na magana shi yi ya dace mutuwa kake ga ciwuka nau'i nau'i ma an gara lahu bi amin sultan ma na zala bala'u illa bi zambi to wala rufiya illa bi tauba matsala ga magani an yi tsakanin, an gano ciwo ko zai ba ya dada ne tsakanin din ba kasu nan ma matsala ne in an kirkiro magani ga ciwon ya bayyana ga magani to kafar da ta samo maganin ba ya da ita ba kafar shi ma yake inda da wani magani da za a kirkiro in dai ba ingila ta kirkiro shi ba ko ingila ta mara masa baya da faransa a kafin ba magani ne ana jiran ga kamin an samu ina ne to wacce kafa ta kirkiro ba ya da nata ba sai na kafa kama kawai da wannan magana ba ka fita a tsohon zalla shi ne zai mana amfani ba na zalla bala'u illa bi zambi wala rafi'a illa bi taubatin ko ko kalli hasiya nasabahu ibn al-qayyim fi da'i wa dawa shafi na 157 ko akwai da ya amfani da shi ila ali ibn abi talib radiyallahu anhu ولم أقف sana sanadihi ita amma ni ban samu sanadin ba ni ne ban samu ba kila kai warwiya na hawa mawqufan ala al-abba amma akwai makamancin wannan da aka rawaito akan al-abba babban annabi faqad rawan daina daina wari fil mujalasati da 727 wabuna a kakir su tare ki ashirin da shida shafi ɗari uku da hamsin da takwas zuwa ɗari uku da tasa'in da biyar min ɗariƙin kalbi an abi salihin an ibn أن الأباس لما تسكي به عمر أن يفري إلى الناس a aka taru aka roƙi Allah aka roƙi Allah nan dai halifa Umar salihi ibinsa yake kai roƙon Allah nan dole ya canza masa usuli ya Allah mun shiga ne hali Allah ruwa ya tsaya irin wannan masifa in ta same mu maka je wajen annabi mu ce ya maka ne ka ba mu ruwa to yanzu annabi ya mutu yanzu ga bakwanki Allah hasani ga babban tsakanin baban shi nan ɗan uwan baban shi za mu sa shi ya roƙa mana Allah kaza a nan in a hasan za ce to baban mu baban annabi ai baban mu to baban mu ta shi ka roƙa mana Allah kaga halin da ake ciki kala shi ko baban annabi da ya miƙe abbasu kenan yace Allahumma innahu lam yazal lam yanzil bala'un illa bi dhanbi ولم يكشف الا بتوبه الله عظيم ضياء الله لما رم وصايا داك ابو جنازه وتمصيبا لم ينزل بلاء الا بذنب بلاء يبقى فوقه في دومون يزنوبي داك ولم يكشف بضاعة تودع أن بلاء بكما إلا بتوبة وإذا هو ضعيف جدا بل موضوع والكلب كذاب ورواه الدين وعي بإسناد آخر أما أقوى إسناد من دونه عن أبي صالح بن عن أبي صالح به وفيه مجاهيل وقد روي الشطر الأول أما يمكن سنفرق عن روايته مرفوعا أقوى حديث إنجنتشي وفيه ما من خدشة أو دي babu wani karta na idan kana tafiya da aji lokaci za ga wani itin da baka gan shi ba ya kama maka da menene da nan ya hada ya kwashe shine hadasa walatti lazi arikin ta kuɗe wata gaba a ce jini ya haru din nan ma warfa ta faru da haka ko zazzaɓi a ko da haka abin da ruwan cikin jiki wani ya haɗe da wani ɗin nan iya ya dame mutum shiga matsala wala na kubati hajarin ko tuntuɓin dutse an yi wani kwalan dutse wala asara ko tuntuɗin ƙadamin ƙafa ko ba dutse illa bi zambi wa inna ma ya afullahu Allahu akbar wa inna ma ya afullahu Allah akbar abunda Allah ke kyalewa ya fi yawa ma'ana sai mutum a yi zunubin a yi zunubin a yi zunubin sai kama mutane da guda daya a yi a yi a yi a yi a yi sai kama mutane da guda daya to kaga wannan ya karfafa wancan hadisi kaga da dama sai an ji an ci hadisi mawdu'i ne shi kenan ai ba a sani ba ko yana da wata hanya to ga kuma hanyoyi na da ita ita wannan wani hadisin sahihun warada min hadisi abi musa wal barra sun da galibanin abin da ke cewa hadisi mawdu'i hadisi me ba da labarin ne an sha kama shi da karya to haka ina faɗin magana sai ce karya ce ta saboda kana sai dai in maganan ta zo ta wani wuri wa abi bakar as wa mursal al-hasan duka wa ina sun karfa hadisin wa qatada wa rawahu tabarani fi sagir juz'i nabiy shafi 216 wa abu nu'aym fi tarikh أصبحان جزء دبي شافي قريب لقوم شابكم من حديث البر أبو عازب رضي الله وصحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في صحيحة آه، أتكلم صحيحة جزء نبي شافي قريب دا خمسين لما حديث دبو بيو قريب لقوم شابير على أي حال دي مغانا حقا تتصور لباسو إلين وانها بيس دا كل ليك بها فأتي ذنبان سنين وقد قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير abubuwan duk da ke sabonku na musibu daya bayan daya na matsatsi da ake shiga wabi ma ka faɗar aidekun a dalilin ayyukan hannayen ku sakamakon ayyukan ku ne ويعفو عن كثير الله ما نكون لك يديه جبا من أي فائن أني أيوه الله يقول لك يجب يصول فيك أموتا ندوني كرمي وقال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم jarabawa bai sai doron masa jarabawan ba ai notice aka yi maka notice ne don mutum ya gyara kuma da aka tashi mutum ba a kama shi da wanda zai halaka shi wanda in ukubar wancan ne dama hukuncin kisa ne kawo mutum ne ana bi ana tuhumtansa hukuncin kisa biyu ko uku ko hudu ko goma ma haram nan sai dabbobinsa su ci amfanin wani sai a kamo shi a kamo shi a duddoke shi a kulle shi a yi masa menene a sayar da wasu dabbobin ya karɓi kansa da kyau me ya tsammanin ka da hukuncin kisan can aka kama shi ka gane ko ka ji hmm. ka ga da wanta ne dama ce kansa su kai rayu amma ba a kama shi yanzu sai aka kama shi a matsayin ya ci wawo ya ci wacin mutane a gani ya lokacin na Allah ka in yana da hankali ka a tono ya ma taɓa kifan kai ya ma taɓa ka ba ya ma taɓa ka ba na shi aka kare a kan wace aka wa gari na neman rabu da dabbobinsa bi بأن الله ya kuma مغيرا نعمه wannan saboda Allah baraka wa ta'ala bai kasance ba zai canza ni'iman da ake ciki zaman lafiya da ake ciki Allah ba zai canza shi ba arziki da ake cikin ta Allah ba zai canza shi ba an amaha ala qawmi hatta yughayyiru sai in so suka dan zama bi an kusa idan mutane suka ga kaman suna zaune ba Allah dubara suke tafiyar da su menene su shi kenan sai Allah ko ya rike wani abu inda suna kan ta'ansu suna kan bautan Allah su Allah bai taɓa canza musu abin da suke kuma ko a duniya za ka iske mutum zai zo yana faɗuwa gare ka ma'anawi yana zaba ina naike kafa sai ka ga yana shirin ta da kai daga inda kake sai ka nuna masa kai ba ba ka fa iya tunawa zuwa daga zuwa kai ka dan fara karɓe wasu abubuwa a hannunsa tukuna daga nan zai gano sai ya sake dawo hankalinsa in yana da rabuwa dawo jikinsa wani kawai in ya riga ya ce ya yi kwari sai ke to a balle ba na ka ya balle ke ikon Allah an adam da bai san ubangijinsa ba shi ne zai baka fa akbar Allah ta'ala أنه حال عينك لا يغير نعمه نعمه بل كان ذا نعمك يتفي البيت التي أنعم بها على هذه حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه شيني زي كان ذا تغييرك فيغير طاعة الله بمعصيته كلمة ذا كلمة يتشنزو طاعة الله بصابون الله أبر مسألة تأخو مجلة جنة لوفو yanzu za ka ko ma gina gina ana ma gina ana yi ne ana ɗari tare gina gidajen kallo a bai masallata yau ga gidajen kallo sun cika da jama'a amma ɗakunan Allah ba kowa ina jin hatsan da ba a sa kwallo da asuwa wahi ina ga cika ba ina hmm? masa eh, wai da wahi ba da ne ake gani ba na wasu sarari Eh? ana ihu a gari saboda kuma yanzu kai wa'azin ƙasa na kaji haka a ce ana wa'azin kasa ana wa'azin kasa in za a yi wa'azin kasa ai kwana ake amma ka ba da yadda da ba abin da gare sai bai in kuma ana wa'azin ga 'yan kasuwan da ke wadda sun ninka ba masu wa'azin sai ka da masu wazin ba su yi wannan namu ba mai wa'azin ya tattake ina tattai ina tattai ba kuwa na nan sun ma lura ne daga ɗaga agaji sai wanda aka ce malamin garin su ne yake wazin kasan akan ce wannan malami daga kano dole ka nasu nono ko shi daga Sakkwata ke to dole Sakkwata sokoto su zauna sauran ba su sai baccin su ce a da shi ta sai amma ko kwa zana in yayi yi masa kabbara tunda an samu kuna hukuma ta hana musiba hmm? da azumin eh gine-gine to ne hata ma yaren makan zaya gagare jin shi zuna shi kenan kuma shi kibar shakhsiyati haddare shi ya zabar sansonin abun amma bai ƙarfi sosai ba don nan bayan gidan mu gidan zu din yanzu an cire maganar dabbobi mutane ake kallon wurin yan fina-finai ne suka karɓe wurin su nan da yamma za su yi duk wani gari in yamma ta yi an shiga gidan zu kaga wannan musibu ba a makarantu mu kowa فيزيد طاعة الله بمعصية وشكره ساعة تنظر قولي عند الله بكفره وأطباب رزاقه حن يوين يردنفا بعض دنفا دشي أكا متنياسو دي أطباب تخطه دعني يوين جذاب يقفتش فإذا غير غير عليه إذن يتنفى الله ما فيك الله مصر to ka san tabbas kafa ta gayyara ku duba yadda aka gayyara mana maganar ruwa ba ruwa a kafa sama a ruwa ka duba su gani lullumi da gayyara rai ya a wifaqa sakamako ne da dace yadda aka yi bauta wa Allah wayo wayo wayo wayo shi ma Allah sai ba ba da haka ga shi ba mai amfani ba wa ma rabbuka bi dhallabin abid فإن فإن آه، فإن غير المعصية فإن غير فإن غير المعصية بالطاعة إن لا زي كان ظن غير الله عليه العقوبة بالعافية شكو دا مثلا ko أبدا أبدا من gwada mana ko mu dawo bautan Eh, ƙauyuka a koma makarantun da ake da su a koma kaza a koma kaza kuma hanyar zan ga masu addinin yake da hankali jiya wani yaro nan ya dawo gidan ya je gidan ya duk inda alaramomi suke sun haɗu a juna su kawai suna ta saukan ƙwarani kafa ba lafiya ai ka gama ana cewa a ainihin ana sabon Allah sai ce ana saban Allah ana ta tuba ana ta ba Allah hakuri ana ta tuba Allah kakka bar ta mu saboda wawaye abin da muke mu wawaye ne Allah sannan ran mu'minan da ake ganin su ina wanda ake yi ana kamawa ana kora su mai da su garin su to su ne suka suka ko ina sun haɗu suna ta saukan Qur'ani ban ce saukan Qur'ani daidai ne ba ban ce ba daidai ne ba amma dai yana nuna karewa wasu hashi wannan ya za ke ba zai Allah ya mutu Allah ba ka gani sabon Allah ya yi yawa yake ma da sabon Allah ya yawa sabon Allah ya yawa sai suka ɗauka wata hikaya su kawo musu akwai wani gari nan yace in ka ka wuri ka ba yana kiran wuri wuraren na faɗin su kun san su da yake cewa ce an binne wata mace shekaran jiya na ko shekaran jiya can ne aka binne ta ta mutu aka binne ta ba suka je da suka haƙƙa suka yanke maman aka yanke mata mama da ya kai daita a waje ta suka dawo ce to ai kaga dole ne abin nan ce to wannan mai ba ciya ce ma aka yi wa ai wani wani masu rai ake kamawa in ka koma wani wurin gawon waki ai su ba kawai ne ba ka da gawa kaza gawa kaza in ma ne za ka duk abin da in hanta za ka tara ba sannan za ka ba ka tara mutum ashirin mutum hamsin mutum ɗari a cikin rana ɗaya kuma kowa ma ya gudu in hanta kake so ka ɗiba in hanci kake so ka ɗiba za ka zo ka ɗiba zuwa ranka in ma mai rai kake so ka ɗiba akwai wanda aka rauna na zai ka tsara ta ka ɗiba da kanka to kaga su da suka ga an bunne mace an ciro ta an yanke maman hankalin da rin ya tashi kaga wannan da sauran ɗan imani cewa ta roƙon Allah amma wannan cikin gari an yi shiru ka Allah sai fa in gayyar al-ma'siyata bi ta'a gayyar al-alayhi al-uqubatu bil afiyah wa dhilla bil izz zai canza al'akin da ake ciki da izza وقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال إن الله لا يغير ما بقوم الله bai tsare abun da ke hannun mutane na arziki zaman lafiya da arziki da gyaruwan tattalin arzikinsu da lafiyansu Allah bai cire musu hatta ya gayyaru ma bi an sai sun canza sa'ad da suke Allah su ke na Allah sai kwanta cutuka shi na mamaki yanzu sun tuɓe fa an kai sun tuɓe ka je asibiti sai sai dubu tun da farcen ka ya cire kana zuwa ka miƙa musu ana sannu sannu sannu su gantsara ma allura su ebo ruwan nan mai zafi su san su wanke fata ta yanke su yanke a ba faɗa kaza a gyaggyara a zuba magani a cikin leda bakan leda a ta ungo nawa ake ba ku sadaka ke dubu biyar a kan zan a kan farɗe na ya cire ke yi dubu biyar can sa bulandan ya canza in ko da rikin lafiya ne hmm, yanzu nan a ce maka dubu goma sha dubu goma sha an kuma suka yi maka lissafi sa ga kori ba Yar'ibar ci ba yar ribar da suka ci wanda suke tana bai taka kara kare ba ba wurin gashi nan bai iya fitar da abin da za a biya ma'aikata da shi ko dai tsara ya kushe hukunci kuna ci jewa Allah ya tsine wa lamarin ya cire masa albarka abincin da za ka ci ga yadda lamarin yake hmm. kirki yanzu magani mai idra gane da shi ba albashi in ka je aka ba ka so a buhu an ka shiga kasuwa buhun da ka je da kudin kasuwa ƙarshenta da shi za ka rubo kaya murmur da zari kuna yi albashi laida to laida da aka zuba ma kudin sai ka zubo abun a ciki abun da ka sayo kudin sun kare manja ya ninka magi ya ninka waye ma ya ninka komai ma ya ninka ɗabi a ƙar ka zubar da shi kuma a ƙar hatta zai yi ruma biyan kusa كان في كان واذا اراد الله بقوم سوءا ان الله ينكي حالك متعن فلما رد له وما لهم من دونه من وال وما لهم من مال بابوني من ايه مصو مخلب وفي بعض الاثار يا رأى وصو اثار الالهيه معناه magana ce Allah ya faɗi amma ba ta alƙur'ani ba ba ta hadisi ba galiban su ba maganganun wasu annabawa ne ta'ala an da haukala wa izzati wa jalal na magana na rantse da buwayata kuma na rantse da girmana la yakunu abdun min abdi ba wani bawa daga cikin bawa na da zai kasance ala ma uhibbu akan abun da nake so sun bayan takiru an ya bashi ila ma akarahu zuwa ga abu da nake ki illan taqaltu lahu mimma yuhibbu sai na canza masa abun da yake so ila ma yakrahu bayan ji yace babu wani bawa da yake kan abun da nake so sai ya canza abin da nake son ya koma abin da ba na so sai na ɗauke shi daga abin da yake son shi ma abin da yake son na mai da shi ma wanda bai so shi ta sami mu to kuma shi ne zai ci gaba da samuwa wato ko dai imani da Allah ne ba mu ko kuma sakwarkwacewa ya yi sanewa ya yi wala ya kunu abdun babu wani bawa da zai karance min da alama akarahu akan abun da ba na so fayantakilu anhu ya barci wannan abun da ba na son ila ma uhibbu illa takaltu lahu sai na canza masa ma ya karahu abun da shi baya son can nashi ila ma yuhibbu aka ga daidai gidan jawari kusan abu ɗaya ake maimaitawa da ayoyi da hadisan da asaru ɗin abu ɗaya ne ake maimaitawa illolin nan zunubi ne ga da asarar ka'ilu idza kunta fi ni'matin far'aha fa inna dhunuba tuzilu na'am hmm? ya kai yayyo sai na gane abu da ake maimaitawa mun karanta nan wani da kamar